ku danna subscribe hana ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sannan ku da sake kasance da mu a daidai wannan lokacin. Har ila yau muna cikin karanta muku littafin nan ne dai mai suna Masa'u wanda Safiya Miss Jemun ta wallafa. Ku kasance tare da ni Dr. Maryama da zan jagoranci karantar muku shi. Sai dai kar ku manta da danna mana subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ƙayatattun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ruma sa'o kashi na arba'in. Ya dai ba ka fito da ni daga gida kuma ka sanya ni a gaba tare da ka ce min komai da likita ba shawara na zo baka ba umarni ne akan ka fice rayuwar masu sai ba ta dace da auren masu mata ba irin mu saurayi wanda sai ke cike da ƙaunarta ita kaɗai ba tare da kishiya ba ya kamata ya zama abokin rayuwarta shine kawai zancen da ya kawo ka gare ni ba kawai bane Hamid kai nazari sosai akai kai da ka zo bani umarni ai ba batun in yi nazari kuma bai taso ba tunda dai umarni ka bani to na ji zan bi ka ji ubana likita kada ka fahimce ni a baibai kaga ba idan baka kiyaye ni da zantukan shimen nan ba wallahi za mu iya samun matsala da kai ka san Allah Hamid tunda na janye kai ma ya zama dole ka janye Mahmud ya furta a fusace tun daga mu waɗanda suke rayuwa da ruhi guda ko Be Sirius Hamid mu janye kawai domin ta sami damar zaben wanda zai tarairaye ta cikin full 'yanci. Ina da aikin yi sai an jima, Hamid ya furta ba tare da ya jira abin da zai kuma furtawa ba, ya shige gate ya bar shi tsaye baki buɗe. Hamid kenan, wato ka nuna min iyaka ta ko? To in ka san wani abu ai baka san wani ba, zan nuna maka isa ta a wurin wacce kake takama da ita, dan jiya ba yau ba. ba bane kuma zan tuna maka da girman alkawari ya furta tare da kunnen motar sai bar wurin a fusace. na gore ta murna ganin su Ruma haka ta yi ta shafa fuskar Ruma tana matsan hawaye gwar mijinta ya zo ta masa bayanin wacce ya gani zaune jikinsa sai kawai ya sai kawai ya fashe da kuka ya sunkuya gaban su mummi yana cewa ina neman afuwa ko game da abubuwan da na aikata a margayya wallahi duk sharin shi nan ya duk sharin ne ya ja ni zuwa ga tsanata ba tare da ta min laifin komai ba ya wuce baba Allah ya kara ganar da mu hanya madaidaiciya mu ta furta cikin kama hannun miji na wuri Amin da ya albarka mamushi ta hawaye ya zubo mata domin sunan ya hasko mata sadda mamanta ta ambata ta ambata mata haka cikin zafin ciye kuɗi mai yawa mami ta bawa inna wure da mijinta daga nan suka tafi gidan bawa liman nan ma kyauta mami ta yi mishi shi da matarsa Hassan fito waje mami ta dubi Baba Liman ta ce, Baba dan Allah ko ka san inda zamu samu baiwar Allah da ta so magana lokacin da aka yi mata fyaɗe? Allah sarki, Hanna kenan. Ai kam ita ma ta rasu kimanin shekaru biyu da suka wuce. Allahu akbar, ashe ba su da nisa a margayya. Mami ta furta cikin jimami. Wallahi kam babu nisa tsakanin su. Hajiya, kuma an ce ciwon kwana biyu ta raye halinsa. Allah ya ji kanta da rahama. suka faɗa a tare amin baba liman ya ansa to baba kamar wurin iyalanta mai musu gaisuwa umma ta ambata can cikin sanyin murya to ku taho mu je ai bayan gida na suke da zama sun sami mijinta mai suna malam nuhu tare da yaranta maza da mata babban cikinsu ita ce abuwa idan mai karatu bai manta ba ita ce hannu ta ambaci sunanta a ƙarshen peji na farko tana jina abin da ya sami rumu akan cewa inda abuwa ɗayarta aka yi wa haka koya za ta ji a ranta Mami ta tambayi Malam Nuhu me yaya babban matsalarsa, ya ce auren Abuwa shi ne babban kalubalensa a take ta bashi kuɗi mai yawa akan ya yi hidimar biki, sannan mami kuma ta ce ta ɗauki nauyin mata kayan ɗaki, shi da Baba Liman suka yi ta godiya, daga nan asibiti wurin da Khalid suka nufa, sai dai ba su same ta ba sai nas ƙawayen Wuma suka samu suka yi ta mamakin girmanta, duk da ba ta yi ba, amma sun ga girmanta ainihin asibitin Dr. Fatima suka nufa, nan kam sun ga ruwan karamci wurin Dr. Fatima, sannan ta alhina masu rasuwar marigayya. Sista Asiya ta yi ta je wa wuma tambayar inda inda suka tafi sai ta suka gudu da mamanta wani ta amsa wani kuwa sai dai ta yi murmushi a ƙarshe mami ta yi musu alkhairi suka rabu bayan sun yi exchanging phone numbers suna kan hanyar dawo ma guma ta kalli mami ta ce mami akwai wani ɗan daudu da ya taimaka ya taɓa taimaka min ana gobe mama na za ta rasu yana nan akan hanyar komawa mu ok baby na ai sai mu je mu yi masa godiya sannan duk wanda kika tuna ya taimake ku ki sanar min mu kai masa ziyara ai kuwa wani saurayi da ya riƙe min akwai wani saurayi da ya riƙe min mama na lokacin da ta gudu amma ba zan gane inda yake ba sannan akwai wata yarinya hafsa da ta bani bokitinta na bawa mama na ruwa yadda ba zan gane gidansa ba hayya to Allah ya saka musu da mafificin sa a duk inda suke amin mu ta amsa ba za mu je wurin tsohon ba tsohon nan ba malam jatau duk da shi ma ya bani sabulu da sosan wanka ai kan ba ba za mu ba za mu je ba don yana cikin wanda nake tsiniya a kullum mu ta furta cikin zunduma masa asha wanda sai da Ruma ta kulle baki tana dariya. Har suka kai gida Ruma bata gane inda ɗan daudun nan yake da zama ba saboda wurare duk ya ɓace mata. washegari gari da ba dadi ya dawo daga tafiya da yayi. Ya sha mamakin yadda ya samu lamuran da suka faru. Ya nuna godiyarsa ga Allah wanda har sai da mami ta zub da kwalla domin yadda ya ya ɗaga hannu yana addu'a idanunsa na duk da ruwan hawaye ba mami kadai ya karya wa zuciya ba har momi umar kan dama ba a zancenta domin tun da ya soma addu'a take rizkar kuka ba komai ke zuwa ma zuciyarta ba sai jin dama a ce shine mahaifinta na hakika tabbas da na gama more samun uba managarci ta ambata cikin ranta tare da share hawaye ta rarraba ta kama kafar dadi ta ce amin dadi allah ninka dukkan rahama da ka ambata wa mama na tare da iyalin ka baki daya Amin ɗiya momi, ya furta yana kallon idanun momi wacce yake cike da hawaye. A daren ranar dadi kwana fila nuna godiya ga Allah wanda momi ganin Nafila ba mai ba bane sai ita ma ta tashi suka rankai suna yi har zuwa da suka sallaci su subahin. Bayan ya dawo daga masjid momi ta sanar masa da sakon Alhaji Bala a take kuwa ya nemi nambar sa a wani buk ya sanya a wayarsa saboda ya jima da goge nambar sa a cikin wayarsa ringin mu muktar ya ɗaga dadi bai jira amsar gaisuwarsa ba yace Ka sanarwa babanka na dawo ina sa a gida zuwa nan da karfe goma. To Abba sai mun zo din oke Misalin karfe bakwai da rabi goma ta kammala musu breakfast tana gyara tebul ta tsinka hananiyar su cin da hanzari ta tare su ta san ya ta ba wa kowa ba sannan ta so mayar musu tambayoyi cikin su kalifa Cikin su kalifa ya fi kowa ba ta amsa murmushi ta yi ta ja hannunsa zuwa ɗakinta ta cika kowa hannu da swiss suka fice cikin ihun murna da murmushi ta raka ta janyo jawo tana shirin cika rigar barcin jikinta ta je maganar sadab da ita ina na sweet eh, din kallon su ta ganin ƙirjinta ya zuba ido sai ta janye hijab ta zira ta dube su rai a ɓace ta ce lokacin galihu na na san mutuncin jikina dan kai ma shaida ne akan yadda na sami kalifa ta haka wannan shirin karo na karshe da zaka kula da zaka koma kallon min jiki da siga rashin kunya domin na ɗauka damar damar da na baka domin ɗaukar ɗamarar baka hukunci ba tare da duba girmanka ba dariya ya ƙyalƙyale da shi ta ja dogon tsaki tare da nuna masa hanyar ƙofa. Buma ya ambata da ƙarfi yes Muhammad wara ido ya yi ta kuma haɗa fuska ta ce waya get out ya da ta fontin kofar ya cafka ya lankwasa ta kwalla ihu ya sauran kulle mata baki ta koman na masa cizo ya sake ta ta tashi Glasgow ta raramar za ta jefa masa ya hanzari cewa West zan fita kada ki illata malubi miji wani tsaki ta jara ya fice bayan ya sauke mata murmushi ban son ka wallahi na kasa daina jin haushin ka duk kuwa da ƙaunar da kake kan nuna a kalifa ta furta cikin goge kwalla Unkul Hamish shine a ruhina tun ba na tun bana cikin hayyacina ta kuma furta cikin murmushi. Bayan ta shiga tana mai jin ƙaunar Hamish na koma nashin ruhinta. sada ta fito Hamid ta samu zaune a gefen ta yana latsa waya tsaye ta yi riƙe da handle ɗin kofar toilet da tsirawa kewaye sa ido yana jin ta bai jiyo ba. Uncle, ai miƙo min hijabi na ta furta a hankali miƙo miƙewa ya ba tare da ya kalle ta ba ɗauki hijabi ɗin ya jefo mata ya koma ya zauna ci gaba da abin da yake bayan ta sanya hijabi ta iso ta ɗauki ta ɗauko filo ta zauna saman kusa da kafafunsa ta zuba tagumi ta zura masa idanu ba ko ƙitta ba lafiya kike kallo na kamar kin ga sabon halitta ya ambata cikin watsa mutan raga a jihar zuciya ta ja tare da sakin murmushi mai sauti kallanta ya sosai ta miƙe tsaye ta koma gaban miro ta zauna saman stone sai da ta matsul sai da ta ta janye hijabin ta soma shafa a kafaɗar ta sannan ta ce in kulalla ya ka kara kyau alamun kana cikin kwanciyar hankali lalle aure nan ya amshe ka ina wasa da ke ko ruma kai uncle daga kawai ya na yabi kyawun ka sai ya zama abin aibu kinga idan baki kiyaye ni idan baki kiyaye ina magana kina mai da min da martani ba ran kina dab ɓaci to uncle kai na bisa waya tuba nake shiru ya kawai yana kallon da take shafa mai a ko ina na ta ba tare da ta tara hijabin ba zaki bata hijabin da wannan shirmin naki to uncle a gaban ka ne zan yi tsirawa. idanu ya ware ta kalkale da dariya jiya kai gefe ya ci cikin cijeles amshin da ya cika kofofin hancin sani ya sa yana kallon ta tana tsaye har lokacin a ran miro mura kike son na yi to ai kai ne ka so ka yi muran tunda kana kallo ina shirya ka fita in samu damar son jakaya kuma Allah zan bata miki rai to uncle me kuma na yanzu dan Allah me ya tsaye ya iso da ita yana kallon cikin idanun idanunta yace aure kike so ko burin kammala karatun naki fa duk wanda ka zaba min is okay ra'ayinki nake son ra'ayin goma daidai yake da na uncle hamid so ko me ka ba matsala a gare ni oke to wani kalan miji kike son aure sai ta matsa zuwa wardrobe ɗin kayanta sannan ta amsa ni ban fahimci tambayar ka ba amin mai mata kike son aure ko mara mata baki ko fari jowa ta yi ta matso kamar za ta faɗa jikinsa na sai da ya ja ba cikin sanyin murya ta so magana ban da zaɓi kalan mijin kalan mijin da nake so sai abin da Allah ya zaɓa min kuma ina addu'a Allah ya zaɓa min wanda bai ba zai duba rasa budurci na da na yi ba zai amshe ni a yadda nake wacce ta haihu da aure ba ta kai ƙarshen maganar cikin rawar murya kina min kuka sai na hukunta ki da gaske ba wai na fatar baki ba goma saman sol ta ta zauna tana son shanya kukan da ke yankurin fitowa kuma wannan shine rana ta ƙarshe da zan koma jin kin ambaci wannan kalmar yadda yau ne na farko to ina so ya zama na ƙarshe i hope you understand da kai ta amsa ficewa yi wanda ya ba ta damar fashewa da kuka tana jin ƙirjinta na mata zafi mami ce ta shigo ta yi hanzarin tura fuskanta a cikin hijabi tana goge hawaye idan kin gama kukan sai ki fito kowa ya halarta ke ake jira a danin to momi ga nan fitowa jin motsin taɓa kofa ya ta tashi amma sai ta samu momi tsaye a bakin kofa ta zuba mata ido wallahi na bari momi <laughs> wato kuka kika yi wa hamid akan ya soki ko Wallahi a'a momi ta furta idanunta waje. To meye ya sanya ki kuka? momi idan na tuna kalifa ni na haife sa ba tare da aure ba, zuciyata ciwo take min. Ta sanar mata da abin da ke abin ta faɗa wa Hamid. Sai ya kayan ki mu tafi an jima za mu magana. To momi na, dana suka nufa momi na mata magana cikin raɗa, tana mamushi idanun Hamid da mamun suka so zubo mata yayin da Mami hakan ya bata dariya ta kawo da fuska tana yi a sanke. Shi kansa dadi dariyar ce ta kubce masa. sai da ta fito fili sai duk kunya ta kama su suka soma yan soshe-soshe na bogon kunya Allah mu miki cewa yaran ki su tafi gidajen su dan ban yi girki da kowa ba cikin su umma ta furta cikin kallo cikin dallo masu harara ni kan a nake dama bros ne mayin girkin ki ya matsa min sai na ci ƙarya dai ko ƙarya dai ko da wasa haramun ce likita Hamid ya furta a cikin dariya Mukul Muhammad ka kyale sa ai an jima nana dan na san waye matarsa ko ba haka ba mami na a'a baby na ya ta fa yanzu har ta so zace ki a iya girki Allah mami kare ta kike son amma ko makaho ya sha ya sani ne ne malamanta yes madota ni ma shaida ce akan haka domin da bakinsa ya sanar min kin je taya ta girki kin ga ku wanda ya kware ai bai neman dan mako yawa momi na To na masa dai, ta furta cikin murgwada a Hamid baki, dariya duk suka sanya dadi ya yi gyaran murya tare da yin bismillah kowa ya ɗauka. Suka soma cin abincin cikin nutsuwa, bayan sun kammala dadi ya yi gyaran zama ya fuskanci mami ya ce, Hajiya ina roƙon alfarmar ki dakata da tafiya yau ki bari zuwa gobe eh, saboda Alhaji Bala zai zo, ina son duk abin da zai faru ya zamo kina wa ok to ba komai a yau da gobe duk ɗaya ne masha Allah kuma ina son da ku dakata har zuwa sadda zai zo zai iso ya ce yace da su Ahmed to dadi suka amsa a tare Uma kan kawanta ne ta jiya sun mabaci sai ta bar wurin Hamid ta miƙe zai bi ta Mummy ta dakatar da shi na hannu yana ya koma ya zauna amma fuskar sai nuna rashin jin daɗin hakan makutar anya zan iya fuskantar alhaji ahmad da zancen nan kuwa to ai barin ta zai maka amfanin ko face mu ya ka a cikin tunani muktar ba za gane abin da nake tunani ba alhaji ahmad ya taɓa tsare ni akan in sanar masa idan in dai har ina da matsala da yarinya. duba da yadda na nuna kada ya taimake su bayan maman ta su. nan ma na kuma nuna hakan dalilin kenan da ya nemi jin idan da wani abu tsakanin mu in sanar masa amma na ce babu komai to yanzu kuma sai in zo gabansa da zancen mafi kunya alhalin na san a baya yayi ta neman mai laifin da ya hukunta su akan keta mata hadi da aka yi kaga abin ba mai sauki bane abba ni kai na kunya nake ji wallahi da da yadda zan yi idan na kai ka guduwa zan yi saboda idanun ɗiyarsa kuma ɗiyarsa kuma eh abba alhaji Ahmad bai da ɗiya mace yana da ita abba saboda zuwan mu na haɗu da ita kuma a take na kamu da ƙaunarta sai dai tunda na gano ɗiyarsa ce na ji ba zan iya sake tsayawa gabanta da sunan soyayya ba inna lillahi ni wala na janyo ta abin kunya tunda gashi ya suma bibiyar su Najeriya mijin da zai aure ta ya ce ya fasa yi mata ya ya fasa an yi wa Amira fyaɗe yanzu haka ma maganin ciwon sanyi ake mata yarinyar ama ta kamu da infection ga kuma mafi kyautata min na fuskantar ƙalubale duk saboda abin da na aikata ya Allah ka yafe min ba dan na ba amin ya yafe mana baki ɗaya amin mukutta daga haka ba wanda ya sake magana mukuttar yana direbin ƙirjinsa na habawa yayin da Alhaji Bala tunanin yadda zai sami karɓuwa ya sanya masa sanyin jiki Duk suna zaune a falo ana hira, mai gadi ya shigo da sallama suka amsa ya sanar musu da zuwan Alhaji Bala. Je ka shigo da shi Hamid, kai ko Mahmud tafi ka zo da Umma don ya kamata ita ma tana wurin don ƙarin samun shaidu. Suka amsa a tare suka fice tun da nesa Tun daga nesa Hamid ke sauke Alhaji Bala wani kallon mai wuyar fasarwa yayin da Mahmud ya wuce ba tare da ya dube su ba hannu hamid ya ba su suka gaisa don cikar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan ya san musu da sakon dadi fito keken guragu a makuta ya yi alhaji bala ya zauna ya tura su suka rufa wa hamid baya wanda ya musu rata dadi ya girgiza ganin halin da abokin nasa yake ciki sai duk ƙudurin da ya dauka na wulakanta shi take ya ji ba zai iya ba domin a bar tausaya masa ne Alhaji Bala kai ne haka? Dadi ya ambata cike da mamaki domin ya jima bai ji sa ba tunda ya sami matsalar ciwon hannu sai duk hakan kasuwancin su ya yanke sannan haushi abin da yamma wuma ya kuma tunzura sa ya kuma ja ba ya kuma ja baya da lamarin sa. Ni ne Alhaji Ahmad ka ga yadda rayuwata ta koma ko? Aka ce duniya rawar 'yan mata. na gaba ya koma ba to wannan kalamai su ne nake kan ganin cikin rayuwata duk da haka na na yi kyan gani kenan albarkacin ziyartar ƙasa mai tsarki da muka je da ɗan kamfuta wanda shine a cikin yara na har yanzu bai gaza da ɗawainiyata ba duk kuwa da tarin gatan da na nuna musu ya kai ƙarshen maganar cikin matsan kwalla sannu Allah ya baka lafiya su kuma Allah ya sanar da su su dawo kan hayyacin su ba amin ba insha Allah a cikin sai an sami wanda zai soka maka wuka domin barin Yawan ko a dogon ƙasa annoba ne, Hummel ta ansa daga nesa cikin mugun fushi, duk idanu suka zuba mata ta tako zuwa tsakiyar falon ta kalli Alhaji Bala ta ce, Tabbas kai ne wanda na ji muryar sa a Saudiya yana kuma aibata ni ba wanda ka min lokacin keta min haɗi ashe ce din dai na gani da ido na har na tura Muktar ya nemo ki amma bai dacin ganin ki ba neman me kake min dan in roƙe ki gafara abin da na aikata miki ba zan yafe maka ba gara ma ka Gara ma ka adana kalaman ban haƙurinka domin ban ya yafiya a gare ka ba, saboda idan aka cigaba da yi muku haka, masu irin hali haka ba za su tuba ba har sai sun gama da iftila'in rayuwa kamar yadda ka so mu gani, sannan za su taho wurin da suka yi zalunci su nemi gafara don sun san za a tausaya musu halin da suke ciki a yafe musu, kare kenan biyu kuncin riba biyu kenan, to wallahi ka ji na rantse ba zan yafe maka ba. Goma ki dubi girma Allah da ƙaunar da nake yi miki ki yafewa abba na. Ko ya samu lalurorin da ke sa su yi sauki. Maganar ya furta cikin zubar hawaye saboda bayyanar ta akan ita ce abba sai ke ta hadiya ta zuciyarsa. wara ta watsa makwabta cikin jajayen idanun ta kuma furta ba zan yafe masa ba. Ƙauna kuma kai ka san da ita. Diyar momi ki yi haƙuri tun da abin da ya faru ya riga da ya faru kin ji. bai dace ki yafe ki yafe masa ba dadi dan Allah kada ka tursasa ni abinda abinda ban yi niyya ba Umma ki haƙuri dan mai haƙuri shi ke da riba Hamid ya furta a hankali Ungo kai ma har da kai kake bani haƙuri alhalin ka fi kowa sanin wuya da na a dalilin sa? shigo Hamid ya yi a daidai lokacin Umma ta shigo ta zauna idanunta na kan Alhaji Bala ko amsa gaisuwa da sun momi ke mata bata samu yi ba ta jefo Alhaji Bala tambaya kai ko bawan Allah da ka da komai mai ya kai ka haƙi wasu a ɗiyarka da ka haifa da cikinka hajiya sharrin shaiɗan nan sharrin shaiɗan ne wanda son zuciya jagoranta ya jagoranta gashi na yanzu ina gabar duk abin da na aikata cikinsa abin mafi muni shine matata da yara na kar ba sa kula ni sun maida ni tamkar mujiya mukutar kaɗai nake jin daɗin sa gashi nan gaban ki. kallon mukutar ta yi ta koma cewa ikon Allah amma da alama ka aikata babban sabo Bacin haikewa Ruma, ajiye a bar zancen kawai domin tone-tone ba shi da amfani sai sanya bacin rai. To Allah ya kyauta, ya sa ka yi nadamar gaskiya kenan. Da dan Allah na na tsakani da Allah, shi ya sama na zo neman gafayar ɗiyar mahau. Kai ne mahaukaci, ba mama na ba. Ruma ta katse sa cikin tsawa, lamarin da ya kowace ya faso. Momi cikin mamaki, hanyar da take aure kamar wace ke tare da aljanu. Sunanta Ruma Sa'u ko ka kira ta da wuma daji ya furta masa a hankali. Oke, umar kiyi haƙuri ba don halina ba, na san na cutar da rayuwarki, dan haka na zo gare ki ki yafe min laifin da na aikata miki dan Allah, ba zan yafe maka ba, domin idan na yafe maka ka samu damar ci gaba da aikata sha'a kenan, tunda kana da yakin samun yafe wanda ka cuta, dan haka ka rubuta sai Allah ya mana hisabi da kai ranar da baka da abin tinƙaro. na daga dukiya ko mulki dota ki haƙuri mana tunda ya nema da ki tunda ya nema da ki yafe masa ki yafe din ko ko dan ke ma Allah ya gafarta miki zunuban bank wanda kika sani da wanda baki sani ba yes ni ma na ce ki yafe masa baby na saboda Allah na son masu yawan yafiya ni ma haka na gani please mama ki yafe kin ji ni kan ban ban ba da damar ta yafe masa ba tunda shi ma bai wa rayuwarsa adalci ba momi mami ta da hamid duk suka zuba mahmud ido jin abin da ya furta kai tsaye wanda ke shirin ya gurguje roƙon da suke yi wa ruma mahmud ka fita ido na kaji ko idan ba za ka kashe wuta ba to bai kamata ka wura shi ba shi shi kalbabatu shin shin bata yafe maka ba ne To ani momi ban yi mata da ƙarfi ba ita ta kawo kanta in kuma kina ganin ƙarya na yi sai na zo miki da ita yanzu ki ji daga bakinta ba ma son shaume mamun don haka ban son sake jin bakinka ya tofa komai har a tashi a wurin nan tunda kai haka kake bana ba ka taɓa canja to dadi na shigo da yardan Allah ni kam sai na ga kun sai na sai na ga da kun kyale ta ta yi masa abin da ya dace kada wanda ya kuma tursasa ta akan sai ta yafe masa domin kada hakan ya sa a tauye mata haƙƙinta tunda tana da damar da za ta zartar da hukunci umar ta furta cikin haɗa gira sama da ƙasa Yadda kai Mahmud ya yi tare da matsa kusa da kafar Umma yana jifa Alhaji Bala da harawa kowa shiru ya yana auna zancen Umma a minzani zuciya Alhaji Bala kamar zai faso ƙirji don harba mukatar kan kukan zuciya yake yi wanda ya fi na fili ciwo. Ki dubi girman Allah ki ce kin yafe wa mahaifina Ruma ya kuma ambata a karo na biyu ba zan yafe masa ba na faɗa masa tun farko don haka ka rufe min baki ya dan bunsuru kawai Allah kaɗai ya san wanda ya lalata a rayuwa haka Allah kaɗai ya san yawan ɗiyoyin da ya samar ta wannan hanya kamar yadda ya sanya na haihuwa ɗa ba tare da aure ba ko dan wannan abin ba zan yafe masa ba Salati Alhaji Bala da ta suka rabka jin abin da ta ce wai yana da ɗa tare da ita yes ka sani yes ka sani haihuwar ɗan gaba da fataha yes ka sani haihuwar ɗan gaba da fata ka jira ni yanzu zan kawo maka karanta tana gama faɗa ta bar wurin a sauri tana goge hawayen da ya gama ɓata mata fuska inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani kalan lamari ne abba ka koma jefa zuri'ar ka a ciki to masu mu a daidai wannan lokacin za mu dakata